uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1440 daidai da sha uku ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne kasaf na 32 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar Shekhu islam ahmad bin abdul halim ibn abdul salam ibn tayyib al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne ta farki madaidaici ta fuskar fassara ayoyin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da alaka da istifa da maganganu wanda suke da alaka da haka ibn kenya yana kai mana a fashin baki akan wasu maganganu waɗanda ya ciro su daga littafin ar-risalatul ta abu qasim al-qushayri wanda shi kuma abu qasim ya haƙaƙo maganganun al-hallaj al-husayn ibn mansur al-hallaj wani babban ɗan ɗariƙa wanda aka kashe shi akan zindiƙari tun shekara ta ɗari uku da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi a inda yake cewa wa amma qawlu fadin sa kuwa shi halal da yake walam yudhiruhu qablun wala walam yanfihi ba'd shi Allah subhanahu wata'ala lam yuzhirhu qablu babu wata kafir da ta bayyana Allah walam yuzhi ba'd babu kuma wata bayan da za ta musar da Allah ibn tabiya yace fa zahiruhu sahih zahirin wannan magana ingantacciya ce domin halittu su ne suke da qablu sanda babu sai kuma a waye gari su bayyana sannan kuma za su kai kan ba'ad sa'an da za su shure a waye gari babu amma Allah subhanahu wataala ba shi da haka da ka ibn tabiya yace zahirin wannan zance ingantacce fa inna zahirahu domin zahirin ma'anar wannan zance annahu ma zahara bi qabli kana qablahu cewa Allah subhanahu wataala bai bayyana ba ta fuskar wato ta sanadiyyar wata qablu wata gabani wacce ta gabace shi wala yafna kuma Allah ba zai shuɗe ba fa yakun shay'un ba'da ballan an tana a ce ga wani abu ya zama bayan Allah wa hada haqqu malamin ka ga wannan gaskiya ce fa huwa subhanahu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah subhanahu wataala siffar shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin addu'a sa da yake cewa antal awwal falaysa qablaka shay'un وأنت الآخر فليس بعدك شيء هكا الله سبحانه وتعالى سبح تكي كما يدعو الله يبين أنت وانا أدعك أنت الأول كي نفرق فليس قبلك شيء باب وانا أبقى كي وأنت الآخر كي لك شيء فليس بعدك شيء باب وانا أبقى وأما قوله فإن سوى اليشي ولم يجمعه كل ولم يجده كامل ولم laifin ya yace babu wata kullu da ta haɗa Allah ko wata kana da ta samar da shi ko wata laisa da ta kawar da shi ibn tafiya yake yi ijmal a cikin wannan magana akwai dunkule akwai wato magana a dunkule fa in arada annahu la yuqal idan hallaji yana nufin ne kar a ce kanan lamu kan kai amfani da kana wajen barin labarin Allah malam ya ce fa haga batil wannan barna ce in haka yake fa fi sahihi an imran ibn husayn عن النبي صلى الله عليه وعلى آله sallam domin ko ya zo a cikin hadisi ingantacce daga sahabi Imran bin Husayn Allah ya tsara masa yadda daga Annabi alaihi salatu wassalam anna ahla al-Yaman qalu cewa mutanen yaman sun ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji ina ka da ka faqaha fi